gobe za a tashi da idi babu azumi tun da watan ramadana ya kare yau hukuncin da aka bamu dama aka je biru ya ti adilaini au jama'atin mustafidatin wata yana tabbata ko na ramadana ko na shawwal in an samu adilai guda biyu sun ce sun gani an tabbatar da adalcinsu ko ku jama'a mustafida jama'a da inda take farawa daga an samu mutum biyar baligai masu hankali to shi an samu jama'a mustafida in an kai jama'a mustafida ko ba a binciken adalcinsu to a nan yanzu a nan cikin garin bauchi mutum takwas sun gani a liman katagun kusa da munan mutum goma sun gani ɗaya kan ma yaron gidanmu ne ah, mun samu labari a gaidam yobe kenan mutane da yawa sun ga wata mun samu labarin waɗansu sun kai labarin an ga wata a gidan shehun ibrahim wajen khalifarsa a nan yobe ɗin da har yanzu jama'an zaria sun aiko mana sun ce sun ga wata to labari ya same mu an ga wata a eh, yawuri to tunda yake jama'a da yawa sun gani garuruka da dama ba maganan jama'a mustafi da mutum biyar adilai masu hankali mutum biyar masu hankali balagagu ba to lalle tunda Allah shi ya wajabta mana azumin watan ramadana yace kutiba alaikum siyamu wajibi kenan kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat to ayyaman ma'dudat ya fassara da shahr ramadan lazim unzila bihi alqur'anu To, kowane wuni na Ramadana wanda Allah ya wajabta mana, martabarsa aƙalla wata biyu, in ka ci abinci da rana da gangan ko karya azumi da gangan kana baligi mai hankali, to dole sai ka yi azumin wata biyu a jere ka nan ka biya wannan wunin guda ɗaya da ka ɓata. To wannan wata mai irin wannan daraja ya ƙare yau. gobe kuma shawwal ne shawwal ma za a bashi daraja irin na ramadan ne koko za a bashi suna irin na ramadan ya ɗauka kuma ba a azumi ranan ba a azumi ranan idi an hana saboda haka gobe mu mun yarda da wannan gani na waɗannan jama'a za mu tashi da shan ruwa insha Allah gobe a watan ramadana ya kare muna fatan Allah ya karba mana abin da muka yi mana gafara ya yi dukkan bala'o'i Allah ya samu zauna lafiya da ni da mun samu labarin sahihi da wuri da sai mu dage mu gaya wa sarkin musulmi ya yi magana a rediyo to ba mu samu labari da wuri ba to an samu waɗanda suka samu labarin da wurin sun je sun gaya masa ce shi ya riga ya yanke shawara ba zai canja maganarsa ba saboda haka tunda Allah ce kar a yadda a yanke hukunci a gaban Allah ba wanda ya yanke ba kar a yadda a yanke hukunci a gaban annabi ba wanda ya yanke ba kowa ji tsoron Allah kar yayi haka ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli wattaqullah saboda haka Allah ne ya jabta mana azumin watan Ramadana ya zama rukuni daga cikin rukunan musulunci ta watan Ramadana din ya kare yau saboda dama an ce in adalai guda biyu sun gani shikenan wata ya tabbata jama'a mustafiza kuma Balli jama'a masu yawa irin wannan an ce a zariyan wajen ƙauyuka wajen uku ne suka kawo labarin sun ga wata cikin gari anguwa wajen uku ne suka kawo labarin sun ga wata to saboda haka tun da yake an riga an ga wata a allah da ya faralta mana wannan watan watan ya ƙare mu fatan allah ya karɓa mana allah ya mana gafara allah ya yantar da mu allah ya yi mana bala'in corona allah ya sa mu zauna lafiya saboda haka haka Allah ya so da an yi labari da wuri da mun faɗa wa sarki musulmi ya yi magana a rediyo to ba mu labarin ya tabbata da wuri ba kuma tun da yake ya riga tabbata da babu watan ramadana din yau daga yau ya ƙare gobe ba shi ba ne gobe idi ne ba a azumi ranar idi an hana saboda gobe insha Allah za mu tashi da shan ruwa ba za mu tashi da azumi ba tun da gobe ba ramadana ba ne